صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تبتا ga Allah madaukakin ميقوى ميقوى kowa mai komai wadda cikin ni'imarsa da ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka a yau ranar ta goma sha bakwai ga watan Ramadan wata mai albarma shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai wadanda suka fi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba فدم الله تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجادلوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم مع القاعدين الله تبارك وتعالى يتي فرح المخلفون لمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون من بيانا wannan ayan ajiya Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labarin munafikai wadda daga cikin alamomin su shine idan suka yi sabon Allah suna juyawa da baya su danga murna suna farin ciki akan abin da suka yi na sabon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake waɗanda aka baro a baya ana ba fito tare da su yaki ba suna murna bi maq'adihim khilafa rasulillah da zaman su da suka yi sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suka gyamaci yin jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu akan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu la tanfiru fil har a lokacin da su suka ci fitowa a yi yakin tare da su waɗanda suke shirin a yi a tafi yakin tare da su kuma sai suke kokarin su nauyar da wa'annan suke kokarin wa'annan ma su cusa musu ra'ayin rashin tafiya suke cewa la tanfiru fil har cewa wannan lokacin ba ana tsananin zafi kuma tabbas a lokacin da aka fito yakin tabuk lokacin ana zafi lokacin zafi ne lokacin zafi ya tsananta sai suke cewa la tamkiru fil har kar ku fito yaki ta cikin wannan yanayin za ku sha wahala Allah tabaraka wa ta'ala yake kul naru jahannama ashad harra ka sanar da su cewa wutan jahannama ta fi tsanani a zafi law kanu yafqahun da su suna da fahimtar hakan ne da sun fifita su jurewa zafin rana akan jurewa jahannama al-imam ya ce, yace ka sanar da su cewa ai naru jahannam allati hiya masirukum wutar jahannama wacce ita ce makomarku ai ta fi wannan ranar zafi ta fi wannan ranar zafi لو كانوا يفقهون تاسنا دا فهمت ان هكا ما نعم، تكن كرنت آية نان نعم. نجي تنا وادا شيخ محمد حسان ونان آه، شهر الرم مال مننا آه، مصر يجي بار العبار انتوا وترا سنة تاردا شيخ الإسلام شيخ محمد بن عقيمين رحمه الله تعالى yace sun fito masallaci tare da shi da aka idar da sallah in ma sallar azhar aka idar da sallar azhar yace shi ya shigo ta kofar masallaci shi malam ya shigo ta kofar shigowar liman yace da aka idar da sallah sai ya ji nauyin ya je ta kofar da ya shigo ya kwato takalminsa sa'annan ya janyo wa malam jinkiri yace da ya tafi ya haɗu da malam malam ya san babu takalmi a kafarsa yace malam ya rike hannuna haka aka ya rike hannuna ya kama hanyar hanyar gida kuma ana zafin rana ya lura da cewa kasan na kona ne domin zafin rana sai ke ce min tazakkar tazakkar harra nari jahannam yace ya hassan ka tana da zafin wutan jahannama ka tana da zafin wutan jahannama yana da cikin fa'idar kusantar malamai masu tsoron Allah kusantar salihai karka zanto cikin rayuwarka gama garin mutane kawai kake cuɗanya da su za ka dinga yin asara masu yawa salihai arrabaniyun malamai masu tsoron Allah wallahi ko da cuɗanyar minti ɗaya kai tare da su sai sai ka ga wani abu da zai tunatar da kai kusanci da Allah shi yasa za ka ga kullum malamai suna kwaɗaitarwa da mujalasar zato mutanen da kake mujalasar su mutanen da kake zama tare da su zanto mutanen kware za ka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ikhwanuna ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina yan uwanmu ɗan uwantaka yanzu nan kaga zaman da muka zo muka yi anan yawanci ɗaiɗaiku ne suke da dangantaka na jini a wannan tsakanin kowa abin da ya kawo shi nan ba wani ba kuɗi ake rabawa ba ba wani ta maslaha ta duniya ba ba wai a dangantaka na jini ba ba wai maslaha ta kasuwanci ba a dukkan ma'aila ma muna zuwa nan ne domin mu orders ne a kamfani da haka muna da stick a wani kamfani muke zuwa nan mu zo mu tattauna a'a shi yasa soyayyar da ke kasancewa a irin wannan wajen shine soyayya na gaskiya domin babu baka da wata maslaha ba kuɗi za a baka ba ba mai gabatar da karatun ba zai biya ka ba kai da ka zo jin karatun ba za ka biya ne mai gabatar da karatun ba wancan da ya zo baka san zai zo ba wancan ma da ya zo baka san zai zo ba kawai kun zo kun haɗu ne sai ka ga bawan Allah nan kana son shi domin me kake son shi dan zai baka kuɗi a kana son shi domin kuna haɗuwa ne a wajen da ake tunatar da Allah ake tunawa da Allah to irin wannan shine zai ragu ranar tashin alkiyama shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa al-akhillau al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd adu illa illa almuttaqin a wannan ranar duk wani dangantaka da kuma kaunan juna da soyayyar juna duk ranar zai zama menene zai zama babu shi wani mutane za su zama abokanan adawar juna a wannan rana face suwa masu tsoron Allah sabai sai suke cewa magabata na kwarai sai suke cewa ƴan uwanmu sun fi soyuwa a gare mu fiye da iyalanmu suka ce me yasa suka ce domin li'anna ikhwanana na bil Bil'afira. ɗan uwan musu suna tana mana ne da me da lahira ga tun da nan nan da muka zo ɗan uwantakan da ya kawo mu nan na musulunci ne babu zancen wancan kayan nawa aka siyar ni riban nawa aka samu nawa ne nawa amma babu zancen wani abu da ya shafi duniya kawai ya suka ce ƴan uwanmu suna tuna mana ne da lahira iyalanmu kuma suna tuna mana da ne wa ahluna yubashiruna na dunya kaga nan tun daga shigo nan qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ji tsoron Allah a yi aikin da za a samu yardan Allah a ji tsoron wuta a nisanci abubuwan da ke sa Allah ya sanya mutum cikin wuta abin da za a yi ta faɗi kenan Allah ya ce manzon Allah ya ce kawai abin da za a yi ta faɗi kenan idan za mu yi awa biyar a ana abin da za a yi ta kenan amma ka fita daga nan tana shiga gida za ce maka baban wani a shinkafan nan baya kusan karewa duniya ko lahira duniya a wacce ba ba samu hijabi tomat ba samu an samu hijabi tomat amma ba samu handbag tomat ba duniya ko lahira duniya suka ce ‘yan uwanmu shi ya sa muka fi son ‘yan uwanmu a kan iyalanmu domin ƴan uwa idan kai cuɗanya da ƴan uwa za su tuna maka ne da ina da lahira to kai sai ka tambayi kanka su wane ne ƴan uwan da kake cuɗanya da su su wane ne shin ƴan uwa waɗanda suke me za mu tattauna duniya me muke tattaunawa duniya me za mu yi duniya daga ina muka fito harkan duniya idan muka bar nan ina za mu nufa harkan duniya إذا تو كندا متعلن تسجي سنة تبدأ كي لاهرة بين الفينة والأخرى بين الفينة والأخرى وانا يرى المهم من تتكر رايوان واتو مسلمين الله تبارك وتعالى يكي كسنة تسو نار جهنم أشد حرا وتن جهنم تاتي ذاتي أكان زافران جونيا da wayannan munafikai suke kokarin yin hujja da shi a matsayin dalilin da zai hana su zuwa ina zai hana su fitowa yaki tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam imam kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisai da dama a wannan gabar akan abin da ya shafi wai wutan nan da ake magana naru jahannaman nan da Allah ya yi ambaci zafinta yaya zafin jahannama take mun karanta wasu daga cikin hadisan jiya mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abu Hurairah cikin sahihaini ya faɗa wa sahabbai cewa wannan wuta ta duniyan nan wato sai da aka kasa wutan jahannama aka kasa ta kashi saba'in aka kawo kashi ɗaya duniya kashi ɗayan nan ma a cikin wata riwaya aka ce sai da aka daki teku sau biyu da kashi ɗayan da ba dan an daki ruwan teku sau biyu da kashi ɗayan nan ba da bai amfani kowa a duniya ba da tsananin zafin zai sa ba wanda zai iya kusantar wuta sai zanto akwai kashi a wutan jahannama sai an kara kashi casa'in sittin da tara akan wutan nan da babu wanda yake iya ture shi a duniya sai an kara akwai saura kashi sittin da tara wannan shine cikon ɗaya shine wutan jahannama yake cika kenan Allah ya kare mu hakan nan ya zo cikin wata riwaya daban hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu har ila yau hadisin ya zo marfu'i kuma ya zo mawqufi malaman hadisi suka ce iqafin hadisin shine yafi inganci Wan cikin wannan imamu tirmidhi da Ibn maja daga wajen abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce uqida ala an-nari alf sanatin hatta ihmarrat ci an kunna wutan jahannama tana ta konewa shekara dubu daya sai da ta zama ja jawur ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيبطل سألنا أكثر أجي كنا سنة تقوني و نشي كرا تمو دا شي كرا تمو بيكنا حتى بيبطل دكا جاء سيدنا زما ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت سألنا أكثر أجي برنت كرا تمو دا سنة تقوني و حتى سودت حتى تزدجاو واتو baka gabaki daya babu wata alama wani kala tare da ita yake fahiyya sauda'u kallailil muslim wannan ma ya isa ya tsawarkar da mutum fahiyya sauda kallailil muslim bayan konewa na shekara dubu dubu daya na uku din nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta zama baka wuluk yanzu haka kalar wutan jahannama baka ke kallailil muslim kamar yadda ka san wato tuhun dare hakan nan wutan jahannama take hakan nan wutan jahannama take Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga wutan jahannama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau cikin hadisin da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya karbo yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam law kana hadha al-masjid 100,000 aw yazidun cewa misali manzo Allah sallallahu alaihi ya buga da masallaci ce da a masallacin nan akwai mutane dubu ɗari ko kuwa fiye da haka mutane dubu ɗaya har ɗari ko fiye da haka da akwai su a cikin masallacin nan wasihim rajulun min ahlin nar sai zanto a cikin mutane dubu ɗari din nan akwai wani mutum daga cikin mutanen wuta daga cikin ɗan wuta a cikin wayannan mutanen yake fasa. idan wannan mutumin ɗan wuta idan ya yi numfashi a tsakanin mutane dubu ɗari fa asobahum nafasuhu sai zanto numfashinsa ya shafi wayannan mutanen da suke cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake lahtara al-masjid wa man fihi Nan sa da zai yi sanadiyar masallacin ya kone da kuma mutanen da suke cikin masallacin ko da sun kai dubu ɗari mutum yi kenan ba daga cikin ma'abuta wuta mutum yi kenan daga cikin wuta haka nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin wannan shahararren hadisi game da mutumin da ake cewa ahwanu ahli nari azaban manzo Allah yake inna ahwana ahli an-nari azaban yawmal al mutumin da cikin ma'abota wuta shine azabar da yafi na kowa sauki a cikin jahannama in kana neman mutumin da azabar da yafi na kowa sauki gashi nan yace yawmal al-qiyamati laman lahu la'nani wa sharikani min nar shiratani min nar shine wannan mutumin da yake da takalma biyu za a kago mai takalma biyu daga wuta shi yasa idan ka ji wani abu a cikin shari'ar musulunci an ci duk mutumin da ya aikata abu kaza sai aka danganta abin zuwa ga wuta kar ka bata wa kanka lokaci kana bincika to a yaya azaban zai kasance za a zartar da kafafuwan ne a za a zartar da tufafin ne ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi idan an danganta wani abu zuwa ga wuta kawai kai da guje wannan abin me na tsaya bincike kai kana son ka je ka tsanana ne ga mutumin da shine ahwarun nan shine azabar sa yafi sauki cikin jahannama gaba daya shine mutumin nan da daga cikin wutan jahannama za a yanko mai takalma takalmi takalma biyu kafan kafan kafan dama da kafan hagu wannan takalmin na da igiya igiya biyu shirakat Minna yake يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل idan aka sanya mai wannan takalman wadda aka tago daga cikin wutan jahannama aka sa mai wannan takalman to kwakwalwarsa zai dinga tafasa kamar yadda ka san idan aka sanya ruwa cikin tukunya ruwan yayi zafi yana yana yin gharayan yana tafasa haka kwakwalwarsa zai dinga tafasa shine kuma azabarsa ya fi sauki sanadiyar wannan wutar da aka sa mai a kafarsa aka mai takalmi da shi shi ne domin zafin wutan kwakwalwarsa zai dinga tafasa kamar yadda ruwa ke tafasa akan wuta yace la yara wannan mutumin da yake da azara mafi mafi sauki din nan cewa zai kasance akan hakan ne har abada babu mutuwa domin dama ai idan aka ce wa mutanen aljanna su shiga aljanna Allah ya sa muna cikin su aka ce wa ma'abota wuta su shiga wuta Allah ya kare mu aka ce za a kawo za a kawo al-maut ala matnin bainal jannati wan za a kawo abin da ake cewa mutuwa akan wani tudu tsakanin aljanna da wuta sai a kira mutanen aljanna sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut ya kuma abota aljanna ku dawwama daga yau babu mutuwa hakan za a kira ma abota wuta a ce ya ahlal nar khuludun fala maut ya kuma abota wuta ku dawwama a cikin wuta daga yau babu mutuwa nan a yi wa mutuwa yankan rago karka manta wannan mutumin zai dawwama ne a kan wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk da cewa shi ne mutumin da azabarsa ya fi na kowa sauki yake la yara ahadan min ahli an-nari ashaddu azaban min shi a karantarsa tunaninsa fahimtarsa yana ganin a cikin wutan jahannaman nan babu wadda azabar ta ta kai tashi tsanani kuma shi ne azabar bi yabi yabi menene yabi sauki amma shi yana ganin cewa kai ba zai yiwu ba a ce irin azabar da yake shi irin wahalar da yake sha ba zai yiwu ba a ce akwai wanda ya fi shi shan wahala a jahannama alhari kuma shi ya fi kowa jin sauki to idan shi ya fi kowa jin sauki ya kake ganin waɗanda suka fi shi shan azaba ya kake ganin azaban zai kasance Allah tabaraka wa ta'ala karka sa mu sani yace la yara ahadan min ahli an-nar ashaddu azaban minhu wa innahu wa innahu ahwanuhum azaban duk da cewa shine azabar sai ne ne azabar sai sauki wayannan wa'annan su ne wasu daga cikin hadisan da imam ibn kathir a rahimahullahu ta'ala ya ambato cikin tafsirinsa karkashin wannan ayan shi yasa kullum mutum daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen nisantar nisantar abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shine ka dinga tunawa da siffofin jahannama ka dinga tunawa da siffofin jahannama ka dinga tunawa da cewa yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ghafurur rahim hakan nan ma yake shadidul iqab kuma ghufranin Allah gafarar Allah ba sai ya ga dama ba ka tilastawa Allah ai tahta al-mashi'a ne shi yasa bawa mai wayo bai yana rayuwa ne bainal khawfi war raja maluma suka ce da tsoro da tsoro da kuma fata jin tsoron azaban Allah da kuma fatan rahman Allah suka ce ka janahai akwai suna kwatankwacin fukafuki biyu ne na tsuntsu idan aka yanke ɗaya tsuntsu zai tashi ba zai iya tashi ba da haka musulmi mai imani yana bukatan ya zanto yana da tsoro za ka ga akwai masu yaudaran kansu akwai cikin sufaye masu cewa su ba suna bauta wa Allah ne domin soyayya ba wai domin tsoron azabarsa ba wannan ba hadiyin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba karanta da manzon Allah bane wannan sallallahu alaihi wasallam dole ka zanto kana jin tsoron duk yadda aka waye gari ba ta jin tsoron azaban Allah to ka kama hanyar halaka kenan ba a son kuma tsoronka ya gallabi fata da kake yi wa rahman Allah tabaraka wata'ala shi yasa suka ce mai kajana ai afai ya zanto kana tsoron azaban Allah sa'annan kuma kana fatan menene kana fatan rahman Allah to tsoron nan shi ne zai dinga taimaka maka wajen ka dinga karkatuwa zuwa ga abin da aikata irin abin da zai sa ka shiga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai baiwa abin da kake fata amma duk lokacin da ka zo kace ai inna Allah ghafurur rahim ai inna Allah ghafurur rahim sai ka ji mutum yana cewa ai inna Allah ghafurur rahim amma kuma shi din bai nemi gafara ba kaga wannan akwai akwai hauka da yaudara da ita wannan cewa ai Allah ne yin gafara ne amma shi mai fadar Allah mai gafara ne an yadda shi fa bai nemi gafara ba kawai rabonsa hazzuhu shine mai ne da cewa inna Allah ghafurur rahim amma shi bai taba zuwa yake Allahumma sirri ba domin shi kawai bai san ya bar wannan sabon Allah ne da yake yi da mai magana yake ai Allah mai gafara ne amma shi ko bai nemi gafara ba haka shi dan zai ta yaudararsa yana cewa Allah bai gafara ne amma bai taba neman gafara ba har ya koma zuwa ga Allah Allah ya kare Allah tabaraka wa ta'ala yake falyadhaku qalila qalila wal yabku kathira jazaa'an bima kanu yaktubun Allah tabaraka wa ta'ala yake domin haka sai dariya kaɗan waliyabku yabku kafira kuma lokaci na zuwa da za su yi menene da za su yi kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaksubun sakamakon abin da suka kasance suna sana'antawa abubuwan da suka suka aikata wa kansu sakamakonsa shine wannan kuka da za su yi ibnu abbas turjumanul qur'an radiyallahu ta'ala anhu wa arda yake cewa ai ad-dunya qalil falyadhaku fiha ma sha'u shi ai duniya duniyan nan da kake gani kadan ce ai yasa ai ba ka jin idan aka tambaye su kam labistum fil ardi adada sinin shekaru nawa ne kuka yi a doron kasa a bayan kasa qalu na yawman ce ai rana ɗaya kawai muka yi kace a au ba a kai muna ma kwankwanto ba kamar ba mu kai yini daya ba au ba a yau muna ganin wani bangare ne cikin yini ba mu ba yi complete rana ba wani bangare ne cikin yini kawai muka yi eh, al Qur'an Abdullah bin Abbas yake cewa abin da ake nufi da wannan shine cewa ai duniyar nan wayannan abubuwan da suke yi na yin fito na fito da addinin Allah sabon Allah sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iskili da da ma'abota addinin Allah mun karanta ayoyin na baya mutum ya kawo sadaka suka ce ka Allah wannan kawai domin a ga a san yana yi mutum ya kawo kadan suka ce ka ji ka ga wannan wannan me za a yi da wannan kadan da ya kawo su yi iskili ga muminai su yi iskili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su ba su shiga cikin harkokin addini waɗanda suke shiga domin su taimaka wa addinin Allah kuma ba su bar su ba ba su sha a hannunsu ba ibn abbas yake abin da ake nufi ce ai duniyan nan kaɗan ce domin haka su dinga su yi dariya su iya yadda suke so a duniya su yi dariya iya yadda suke so a duniya falyadda haƙo fiha ma sha'u fa'idan qata a duniya wa saru ila Allah azza wa jalla idan rayuwar duniyan nan ta yanke kuma suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا الوقت إن ذات فارة كتا كتا من إذا كتا فارة فازي تقوى يجي وابا أبدا كيسا يزو كان حديثا أنس بن مالك ودى الحافظ أبو يعلى يبدر الإمام الكثير يا يأمبتو كتا تفسير من صلى الله عليه وسلم Anas Malik yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yaqulu ya ayyuhan nas ya ku mutane ubku ku yi kuka kasan yin kuka zub da hawaye yana ga cikin abubuwan da mutum yake yi domin neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala idan mutum idan mutum ya zub da hawaye a cibe rajulun ذكر الله خاليا ففاضت عيناه daga cikin mutane bakwai din nan da Allah tabaraka wata'ala zai sanya su karkashin inuwa a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa shine rajulun zakar Allah qaliyan fa fadat aina a cibe maluma suna cewa daga cikin daga cikin haƙoƙin da ranka yake da shi a kanka shine ya zanto kana da wasu lokuta da kake kebewa sun ce wannan min huquqi an-nafs alayki shine manzo Allah sallallahu alaihi cikin wancan hadisin da matar Salman al-Farisi ta kawo karar sa ai yake cewa wali nafsika alayka haqqa cewa kanka ma ranka gangan jikinka na da wa'ansu haƙoƙi a kanka kamar yadda matarka ke da hajji a kanka suka ce daga cikin haƙoƙin da ranka ke da shi a kanka zan zanto kana cebewa da ranka minti talatin kai kadai ka zauna ka kalli rayuwarka ka kalli shekarunka ka duba Allah ba bai halitto ka zuwa nan duniyan domin ka zo ka zama lauya ba bai halitto ka domin ka zo ka zama injiniya ba bai halitto ka domin ka zo ka zama dan kasuwa ba bai halitto ka domin ka zo ka zama likita ba bai halitto ka domin ka zo ka zama kaza da kaza da kaza da kaza ba yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa istithna face domin ka zo ka bauta wa Allah to eh kai lauya ne eh kai engineer ne kai medical doctor ne eh kai architect ne kai kaza ne kai accountant ne kai kaza ne kai kaza ne shin kana bauta wa Allah kana yin abinda da domin shi Allah ya halitto ka ko ko a'a wannan kaza da ka zama din ya shagaltar da kai daga manufar halittarka sai ka zauna kai kadai ka ce sai ka yi tunanin wata ranfa wayannan yaran nan kaga yaran ka kana zaune idan ka dawo daga aiki idan so abin da ya bata maka rai ma sai ka zo sai ka zo gida ka ga yaron ka mai shekara biyu mai shekara uku shekara hudu shekara biyar sai ka ga yana baka free comedy a dole zai sa ka dariya za ka yana wani su dramansa na daban sai ka ga kawai ka ba manta da wayancan abubuwan shi yasa hanzala ke cewa shi ai yake nafafa hanzala ai shi wancan hadisi yace idan muka tafi gida in muka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gaban muna ganin wuta da jahannama jahannama gashi a gaban mu muna tsoron jahannama kaman ga ta an yaye ta ga ta nan muna ganin da haka muke jin tsoron ta hakan muke marmarin cikin aljanna kaman ga ta an nuna mana idan muna wajen manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yake amma muna komawa gida muna ganin kwalliyar matanmu da wasan yaranmu sai ka ga kamar ba mu bane fada zu wajen manzon Allah muke jin tsoron wuta ba muke yin addana shi hanzola yake gaskiya ina ganin wannan kamar kamar munafarci da ya faɗa wa Abubakar ya haɗu da Abubakar a hanya Abubakar yake ina zaka yake na faɗa hanzola yake ah, kuma hanzola fa da kansa yake yi kenan yake hanzola fa ya zama munafi Abubakar yake da ah, yake ya zaka dinga cewa kai ka zama munafiki yake to ya kai Abubakar wanda ba munafiki bane ka duba yanayin da muke kasancewa idan muka zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma idan muka tafi gida ba muka ga matan mu muka ga ƴaƴan mu sai mu zama kaman ba mu bane dazu muke zubta hawaye muna tsoron wuta ba abu muka ne ki eh, wannan abin da ka faɗa ba in dai muna burki ne to ai ni ma munafiki ne domin ni ma yana faruwa da ni suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ai fada wa Hanzala yake ya Hanzala sa'atan sa'a yace eh haka sha'anin imani yake yace wallahi da za su da yadda imanin ku ke haurawa a lokacin da kuka zauna tare da manzon Allah yake sanar da ku maganan Allah yake kwadaitar da ku aljanna yake tsoratar da ku da yadda imanin ku ke haurawa yake da imanin lokacin da ya haura kan nan da za a yadda imanin a haka baya saukowa yake wallahi da mala'iku suna shan hannu da ku akan hanyoyin ku ce amma imanin nan yana fluctuating yana fluctuating sai kaga yanzu yayi karfi an jima kaɗan ba ka ganin idan aka yi mutuwa idan wani wani na kusa da kai ya rasu sai kai ba ka ga cikin wani tunanin mutuwa kamar kai ma an ce maka bayan shi da kwana biyu kai za a ɗauka amma bayan kwana uku za ka ga akwai akwai akwai rasuwa ma da ake yi za ka ga irin masu yin wai kwana uku kwana bakwai din nan na san wani rasuwa da aka yi na wani mutum wata a ranan ranan fara bakwai suke tere ko ko takwas ne rana ko bakwai ko takwas nan ne da ya zago har giya aka sha kuma lokacin da da aka gama mai wanka za a fito da shi a je a yi sallah matan gidan da yaran gidan kama abin nan makaran suke yi, ba za a fito shi ba su a dole suna cikin juyayi da kuma damuwa an yi masa rashi amma kuma bayan kwana bakwai zai yi ma da dukiyar mamacin ake shan wannan giya an manta kamar ma wannan wannan shi ke kai kai ka sani in alkhairi ne cikin kabari alkhairi in ba alkhairi ba kai kawai ka tunda ka tafi shi kenan su yanzu sun ma manta cewa taɓa yin wannan rasuwa shi yasa ya kamata mutum ya yi wa kansa karatun tanafu ka zanto ka san menene kai wa kanka tanadi domin lokacin da aka ajiye ta a kabarin nan ba sai kai da abin da ka menene da abin da ka aikata na aiki domin haka yin kuka lokacin da ka cebe din nan ka yi tunanin yaran nan ba wata ran ba za su ke min daji oyoyo ba sai dai su ke ina daji akwai yaran da har yau ana cewa a daji zai dawo akwai tsofaffin da har yau ya ce ina Muhammadu ne eh ya tafi turai ne har yanzu bai dawo ba amma ya rasu suna ganin yawan shekarun da bai kamata su faɗa mata ba wani ya rasu tun watanni wani tun shekara uku da suka wuce ina wani ne a suna waya da shi to ku gaishe shi haka uwar take cewa su kuma suna ganin idan suka faɗa wa uwar cewa ya rasu da wannan shekarun nata za ta iya shigan wani hali kuma na daban sa'annan hakan nan akwai ƙananan yara wanda sai sun kai wani manzili za su fahimci cewa ashe dadi ashe babu shi ashe ya koma ga Allah ashe ya rasu lokacin da ka zo na ka cebe din nan ka ji tsoron ranar da kai kaɗai ne ka ji tsoron ranar da za a mayar da kai ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum daga cikin kuface illa wa yukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tushman babu wani daga cikin kuface face sa zai gana da shi ganawa na mutumin da babu mai yin tafinta tsakaninsa da wanda yake ganawa da shi ka ji tsoron ranar da za ka tsaya a gaban Allah wannan tsoron ya sa ka zub menene ka zub hawaye tsoron nan ya sa ka zub hawaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wannan hawayen da ka zubar domin tsoron Allah a lokacin da ka kebe kai tunanin tsayuwa a gaban Allah ka ji tsoro sanariyar wannan hawayen da ka zubar ranar tashin alkiyama lokacin da ake kusantowa da rana ranar nan za ta yi zafi irin zafin da ba ta taɓa yi ba tun lokacin da Allah ya halice ta. Tarbiyyar za a menene za a kusanto da ita. Kadara ne kamar yadda zo cikin hadisin Mekhdad. za a zo distance ɗin da ke tsakanin mu da rana a wannan a wannan ranan shine mil daya sahabi yake shi bai sani ba manzo Allah yana nufin mile da muke audawa na na na tsayin distance din hanya ne ko kuwa mil wanda ake shafa wato kwalli da shi shi bai sani ba wanne ne daga ciki ko da mil din mile daya na hanya ne da wanda ake hauna nisa da shi ai yanzu masana suna cewa tsakanin mu da rana a yanzu nan suka ce akwai 93 million miles tsakanin mu da tsakanin rana da mu akwai 93 million miles idan idan idan calculation din su ma ya zama daidai kenan ba suka ce akwai 93 million miles amma duk da haka muna kukan zafi ina ga an dawo da shi mil daya Manzala Allah sallallahu a wannan ranar kowa mutane za su dinga yin zuba akwai wanda zubarsa zuban wani da ke fita da jikin wani ba zai tafi na wani ba manzo Allah yake akwai wanda zubarsa zai kai har wuyarsa sai ya dinga bakin bakinsa domin kar ya sha daga zubar akwai wanda zubarsa iya idan sawunsa akwai wanda iya gwiwarsa akwai wanda iya cibiyarsa iya yawan zunuban mutum iya wahalar da zai sha a rana rana kowa na guje wa kansa ne kowa yana neman wa kansa mafita ne amma a lokacin da ake shan wannan wahala fi bakwai na su mutane daga shi shine mutumin da ya cebe ya zanto kai akwai lokacin da za ka kashe wayar nan kai switching off iyalai ka sun yi barci yara sun yi barci sai ka ka dawo ka yi ka yi alwala ka shimfiɗa a sajjada ka yi nasilar raka a biyu ka zauna ka yi tunanin ha yanzu shekaru na nawa yanzu ba idan na kwanta yau in Allah ya ga dama sai dauki ranna salloli na ya sace ya tsayuwa na zai kasance kwanciya na cikin kabari ya zai kasance sai ka zub da hawaye sanadiyar wannan tsoron wannan rana, Allah zai karanta ka zai sa ka karkashin wancan inuwa a cikin wani hadisin daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya nisantar da wa'annan idanuwar da suka yi kuka domin Allah shi yasa idan wayansu idan suka ga kaman a harami suna bibiyan harami sallah a harami liman ya karanto ayoyin azaba sai sai ya fara yin kuka wani na taba ji da kunne na wani jahili yana cewa ai su sulai sun nan da zaka ji wasu lokutan sun karanto wai su ayi sun fara kuka wai ai suna tunawa ne da yadda kakanninsu suka wulakata manzon Allah a Makka shi yasa suke kuka da yake mu zukatanmu ya zama mu ya zama ya kashe kaman kaman wato kal hijarati aw ashad qatwa akwai mutumin da in za ka karanta Qur'ani daga farko har karshe ko dukan hawaye ba za ka gani ba kuma Qur'anin nan yana da tasiri hatta akan duwatsu amma kuma zuciyar mutum Qur'ani bai mai tasiri koda malama suka ce koda ka san ma'anan ayoyin alkurani ba idan kana sauraron alkurani yana maka ne yana maka tasiri to shi san Allah kuma ba laifin kakannin wane ne yake tunawa shi kuma yake kuka yasa ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake ibn mas'ud ya ibn mas'ud zo ka karanta mu qur'ani daga cikin abubuwan da ya kamata ka dinga yi shine ka zauna kai kadai ka natsu ka saurari karatun alkur'ani manzo Allah sallallahu yana yin haka yace ibnu mas'ud zo ka karanta min alkur'ani mas'ud yake ya rasulullahi aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu in karanta maka bayan kai aka saukarwa jibril daga wajen Allah ya saukar maka direct amma kuma kace ni zo karanta maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu an asma'ahu min ghayr ni ina san in saurari qur'ani a yayin da wani na yake karantawa bin mas'ud ya fara karanta ya fara karatu ya zo cikin suratul nisa inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace na daga kai kawai sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qad tallat lihiyatuhu na daga kai sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama kuma shi gemin sa irin wannan gemin gemin nan ne da yake da yake kasifa wanda yake cikina mai yawan na wanda zai cike nan yake da na daga kai sai daga jebin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya cike da me da hawaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hasbu hasbu ya isa ya isa bayanan saya me ake faɗi cikin aya Allah tabaraka wa ta'ala yake ya al'amarin zai kasance fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ya al'amarin zai kasance ranar tashin alkiyama a lokacin da za mu kawo wa kowace al'umma mai shaida a kan wannan al'umma kai kuma mu kawo ka a matsayin shaida a kan wannan al'umma a kan waɗannan mutanen mana mawqifin ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi ke tunawa yake menene yake kuka amma mu kan mu da yake ya dakashe hawaye baya fitowa rashin fitowar hawaye daga ido ba jarumta bane alamar wato kakacewar zuciya ce Allah Ta wata ala ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wannan hadisi yake cewa ya ayyuhan nasu ubku ku yi kuka fa in lam tabku fatabakaw idan kuka kasa yin kuka to ku kwaikwayi yin kuka kun kasa yin kuka ku kwaikwayi yin kuka kamar yadda za sabai za ka ga suna yi wata lokacin da Allah Ta baraka wata ala. ya saukar da wayannan ayoyin da Allah ya yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam akan asra badr lokacin da Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arza aka kama fursunonin yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san mutum ne wanda yake da tausayi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da aka kama fursunonin yaki a ghazwat badr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ra'ayin Abubakar da ra'ayin Umar wayannan mutanen da muka yi yaki da su ai mutanen makka ne dangin mu ne akwai ƴaƴan babbanni akwai in wato dangi ne wayannan mutanen da aka kakkama sai so manzo Allah Umar sai bada labari Umar ya bada shawara cewa ni shawara ta ya rasulullahi kaga mu kalli mutanen da muka kama da baki daya duk waɗanda suke da dangantaka na jini na jini da ni Umar a ware mun su gefe in sauke kawunansu da kaina tunda da maƙiyan Allah abubakar a zaɓin mai danginsa daga cikinsu a ba shi dama ya zo da su da kansa wani wani wani ko a mai haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ganin ai amma zumunci bai gaji haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya karkata zuwa ra'ayin Abubakar wanda shine su fanshi kansu Allah Ta tabaraka wata ta'ala sai ya saukar da ayoyi yana goyon bayan ra'ayin wa ra'ayin Umar ne Umar zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi da Abubakar suna kuka Ya ce ya ma'aikin Allah ya Abubakar me yasa kuke kuka suna dai da hawaye suna zaune suna kuka ce to ku faɗa min abin da yasa kuke kuka domin ni ma in yi kuka tare da ku idan kuwa ban samu yin kuka ba sai in kwaikwayi yanayin kuka idan ba ku iya yin kuka ba fata ba kau ku dinga kwaikwayin kuka kamar kuna yi yace fa inna ahlan nari yabkuna hatta tafila dumuruhum fi wujuhihim yake domin ma'abota wuta Allah ya kare ku ‘yan wuta yake suna yin kuka, hatta ya kai da cewa hawayensu yana gudana ka annaha jadawil kamar yadda ka san idan idan a filin noma din nan ka san idan aka aka yi mai ake ce mai kunya aka zo aka bude wa kunyar ruwa yadda ruwa ke gudana tsakanin kunya a gona hakan nan hawayen ke menene yake yin tsayi hatta tanqati ad-dumu' fa tasila dima za su yi hawaye hatta hawaye na ruwa-ruwan nan ya yanke idan awa hawaye na ruwa-ruwa ya yanke sai su fara zub da hawayen jini idan suka fara zub da hawayen jini fatasilu dima fataqra al-uyun hatta wato wato idanuwan su zo su zama ma don sun daina fitar da jini suna fitar da me ake cewa alqarf wannan fatakken jini wanda zai zama kamar milka wala milfala din nan sai zanto shi suke fitarwa yake falau anna sufunan falau anna sufunan usjiyat fiha la jarat yake hawayen su na ruwa da na jini da za a tura jiragen ruwa su wuce su yi tafiya akan wannan hawayen nasu da jiragen ruwa za su iya wucewa domin yawan jinin da yawan ruwa na 'yan wutan na wato ɗan wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya kare domin haka wal yabku kathiran jaza'an bima kanu yaksubun shine abinda ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu arda yake nufi lokacin da yace bayan sun yi kuka a wannan rayuwar duniya duniyar da ta kasance kaɗan nan za su yi kuka da su yi dariya afwan ba su yi ta yin dariya iya iyawar su iya san su ci gaba da yin dariya akwai lokacin da za su fara kuka idan suka fara wannan kukan kuma wannan kukan ba zai taɓa yankewa ba har abada Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yake cewa daga cikin wannan wayannan ayoyi da mun suka gabata yana nuna mana cewa daga cikin alamomin alamomin munafarci alfarahu bi tarki ta'ati wa rasuli mutum baka yi wa Allah biyayya ba baka yi wa manzon Allah biyayya ba kuma ka dinga murna kana farin ciki akan haka shi ne fari al Ya yace wannan cewa yin hakan yana da cikin alaman munafurci wa min alamati alamatin nifaq karahiyyat ta'atillah yana da cikin alaman munafurci kyamar yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa wa Sa'an sa'annan yana daga cikin fa'idojin wannan wayannan ayoyi da muka karanta karahiyatu dhahik wal iksaru min an karhanta yawan dariya mutum sai ga wani dariya kaman kamar wanda ya riga ya abin nan din shi ya riga ya warware babu kyau idan zanto mutum kullum cikin dariya maluma suka ce yana sabbaba mautul qalb idan ya yi yawa idan zanto mutum kullum yana cikin dariya ka aka aka in ya fara dariya za a ji daga nivo gida na uku wannan kuma bai nufin cewa mutum ya kasance katimul wajen fuskanta domin wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa yin murmushi yin murmushin na ibada ce yin murmushi ibada ce ko da akwai abin da ya bata maka rai kar ka zo ka haɗu da dan uwanka yana maka salamu alaikum kai wani abin da bai shafi wannan mutumin da yake maka sallama wa alaikum assalam shi kuma zai zai ba ruwan shi da damuwar ka aida kamar yadda wasu suke waya za ga mutum a nan yake yana waya da mutumin da yake a Legas sai suka samu safani ba su fahimci juna ba wanda a Legas take ba amma ku ne za ku sha wahalan damuwar da ke tsakanin shi da wadda ke on the other side of the fence ba zai daga murya ya yi cihu ya buga tebur kuma wadda ake rikicin da ta jera ina yana Legas da haka abubuwan da bai shafi mutane ba domin kar ya zanto ka sanya wa ɗan uwanka wani abu na tunani mara kyau cewa wani ma na gaishe da shi ya matse waye waye da sauransu ya zanto kullum kana da kana da murmushi a fuskarka amma kuma kun san akwai bambanci tsakanin murmushi da menene da dariya ai asbahik kasrat asbahik idan yayi wa shi dan ba an kika ai dariya bane amma idan yayi wa bai da menene bai da kyau sa'annan ta'ammud ta'ammudu to'a. qad yusabbibu al-hirman kamar yadda muka yi bayani da da baya cewa mutum ya ki bin Allah kamar yadda Allah ya ba mu labarin munafikai cewa da gangan Allah ya yi excluding din ya hana su fitowa yaki so da haka idan mutum da gangan ya ci Allah biyayya yana sabbaba Allah ya haramta mai yin biyayya ma nan gaba yana sabbaba Allah ya haramta mai yin biyayya nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare za mu dafa aya nan ah, domin lokaci bi Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya mu gobe sai mu ci gaba wannan ta'ala Thank you. sai an shiga aljanna wannan bayani da muka yi akan waridwanun min Allah akbar an shiga aljanna mutanen aljanna sun daɗe ma cikin aljanna bal suna ganin ma babu wata ni'ima da ta jirni wannan ni'ima da take suke ciki lokacin sun riga sun fara dandana ni'imar aljanna bal sun riga sun yi conclude sun cewa babu wata ni'ima da ta fi wannan girma sa'annan Allah tabaraka ko ta'ala ya zo ya ba su ni'imar da ya fi ni'imar da suke ciki girma shine ridwanun min Allah akbar na'am Hmm. na waje a rabbuka wal malaku saffan saffan baya nufin cewa za a ga Allah a wannan yanayin wallahu ta'ala na menene ko bai yi ba zai dinga tunanin kamar bai yi sallan ba E, ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a kuma ah, ah, ka nisanci ka nisanci abubuwan da ake yi domin wai kawar da mantuwa ka yawaita addu'a abin da ya shafi mantuwa mantuwan kayi sallah ko baka yi ba kuma shi ka yawaita isti'aza ka yawaita neman tsarin Allah tabaraka wataala daga sharrin ne daga sharrin shaytan sa'annan zan maka wasiti da ka yawaita tilawan alqur'ani domin idan kana da alaman tunda har sallah za ka yi ka manta kayi akwai waswasi mai yawa tare da kai kenan banda mantuwan karan kanshi akwai waswasi da yawa tare da kai kuma duk mutumin da yake yawaita karatun alkur'ani shaidanu suna menene suna nisantarsa shaidanu suna nisantarsa ah, ah, abin da ya yasa nace ka nisanci abubuwan da ake yi da sunan kawar da mantuwa domin experience din da wani dan ah, uwa da na sani ya taba tsintan kansa shi da hujjar neman ilimi yana ganin shi bai rike karatu ko kuma kuma yana son ya yi ya shiga competition da sauran da tsararsa da suka taso tare cikin karatu to aka je aka yi ta baji wani su competition zai ta ce Allah ne bai haukatar da shi ba da haka mutum ya nisanci duk wayannan abubuwan ba su da amfani ka yawaita addu'a kuma ka yawaita karatun Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala zai tsare ka daga wato a shaidanu waɗanda suke jefa maka waswasi da kuma yawan mantuwa Allah tabaraka wata'ala muna roƙon ya yaye maka wannan halin Na. kuma muna rukun Allah tabaraka wata'ala ya arzuta ka da dukiya masu yawa masu albarka talauci ma na sabbaba mantuwa Ya eh, shi ma yakan jawo mutum ya dinga yawan mantuwa da sai zanto yawan tunani ne akan waɗansu abubuwa suke mantar da shi kuma wancan abubuwan da ya kamata a ce ya tunana shawara da za ba mutum mai saurin yin fushi shi ma shawarar da za a bashi ya yawaita isti'aza kafin ya yi fushin kuma a lokacin da ya yi fushin ya yawaita isti'aza sa'annan ya dinga tunawa cewa musamman idan fushin da yake yi ya shafi mutanen da suke kasa da shi ya dinga tunawa cewa shi ma baya son Allah ya fushi da shi Mafo? ya dinga tunawa cewa shi ma Allah baya son Allah ya fushi da shi sai ya zanto wannan zai dinga taimaka mai wajen ya sassautawa mutanen da suke sanadiyar wannan fushin ah, nasa sa'annan idan abubuwan da suke jawo wannan fushin abubuwa ne wanda zai iya nisantar su kaga sai ya nisanci asbabul ghadab zai ne nisanci abubuwan da suke sabbaba ya dinga shiga wannan hali na fushin kaga in ya in abu ne wanda za iya nisantar su in ya nisance su kaga nisba fasanta din fushin zai menene zai ragu sosai fasanta din fushin zai ragu sosai kuma fushi yawan fushi yana da cikin abubuwan da ake iya magancewa idan ka dage tunda matakin farko shine ka yadda cewa yawan fushi yawan fushi siffa ce mara kyau tunda ka riga ka yadda da haka ka riga ka yadda da haka ka ɗau matakin magance shi kenan sa'annan sai ka dinga kokarin nisantan abubuwan da ke sabbaba maka fushin sa'annan kuma ka yawaita neman tsarin Allah domin fushi yana da akwai hannun shedan cikin menene cikin fushi akwai hannun shedan cikin fushi musamman lokacin da fushin ya riga ya shige mutum shedan zai zo ya ce sake ta kawai ita kuma shedan ya ce ce mai idan ɗan halin ne ya sake ki shedan na zuga wancan yana zuga wannan yana zuga wancan yana zuga wannan ce idan rikici ne tsakaninka da wani zai ce dauko adda kawai ai wannan sandan ba zai yi ba dauko adda domin in ka dake shi da sanda zai ji rauni in ka dake shi da adda zai iya ne zai iya mutuwa shi kisan yake son a yi domin haka adda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wasiya da idan mutum yayi menene idan mutum yayi ya fusata ya dinga cewa a'udhu billahi min ash-shaytanir wannan shine a shawara a takaice Allah tabaraka wataala ya yayi mana irin wannan damuwan gaba ki daya hmm. Na'am. idan ya izgiri da addini shin mutum zai iya menene karshen tambayarsa eh sai nake nufin idan aka yi related din karshen tambayan zuwa farkon tambayan yana nufin mutum ya yi kalmar shahada bayan ya yi izgiri da addini kenan eh kamar yadda bayani ya gabata cewa yin izgiri da addini wani laifi ne mai girma kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum don idan mutum ya yi izgiri da addini ya yi izgiri da ma'aboci addini ya yi izgiri da wadda ya saukar da addini shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce, kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un wadanda aka ambato ma cikin izgilin kaga an shafe su an dawo da zancen na Allah ne da ayoyinsa da kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da haka yana daga cikin abubuwan da suke menene suke fata musuluncin mutum to idan mutum yayi wannan shin zai furta kalmar shahada idan mutum ya ya fada cikin wannan eh babu laifi mutum ya furta kalmar shahada amma ah, sa'annan ya yawaita ya yawaita yin istighfar kada ki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shikenan sai ke na gama a'a za ka ci gaba da yin fari har karshen rayuwarka domin ai ba kana da garanti ne cewa an maka an maka wahayi ne cewa an an an yabe ai baka san ko an yabe ko ba yabe ba ai ba karamin aiki bane ba karamin abu bane bai ba ka jin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda abin da ya faru a sulhul hudaybiyah da ya ce wa manzo Allah sallama anabba bidaniyati fi dinina yake ban gushe ba ina ɗantar da bayi tun wancan shekarar da wancan abin ya faru yana ɗantar da bayi kullum yana ɗantar da bayi a niyyarsa Allah ya gafarta mai wancan wancan kalmar da ya furta dan haka irin wannan halin idan ya faru da kai ba wai kai za ka ji astaghfirullah za ka tuba cewa ba zan sake komawa ba tawbatan nasuhan sa'annan ba za ka gushe ba kana neman gafarin Allah har zuwa ƙarshen rayuwarka domin wannan ai wato babban al'amari ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga fadawa cikin kifiri da ake na muka ce misali a yanzu ya kai miliyan biyu da kusan ɗari biyu ba to idan kana da abin da ya haura wa haka kamar yadda na yi bayani a baya cewa kaga zai iya yi wa wasu lokutan na kan yi bayani a wajen tafsirin can san dauka na yi a nan na kan samu wannan harsunan wasu lokutan ban sani ba ko a nan na yi bayanin cewa mutum zai iya fitar da zai iya zanto yana da haul haul guda biyu daban-daban haul ɗinsa a nan ne ko sai zanto yana da haul haul ɗinsa cikin ramadan yana da wani haulin kuma maybe cikin zulhijja domin wannan nisabinsa na farko haul ɗinsa ya jika cikin ramadan to wani nisabin kuma shekarar da ya wuce zulhijja ya cika malama masu ce domin um, kar shigar rudani abin da ya fi dacewa irin wannan halin sai ka dinga yin amfani da hauli ɗaya haulin ka na farko sai zanto wa'ancan haulin da suka zo miliyan biyu da wani abu da suka suka zo daga baya suke cikin misali hauli ke zagayowa a kansu zan zanto a matsayin ka fitar da su muqaddaman kenan so sai ka hada wannan kuɗin ka ga yanzu miliyan biyu da rabi ko to kenan kana da karin dubu ɗari na dubu ɗari uku kuma surplus ne shekara ya jiyo a kan shi kuma amma kuma shi dubu ɗari uku zakka babu zakka a kan ne a kan shi to amma idan kuɗin suka kara haɓaka idan dubu ɗari uku nan nan gaba shi ma ya zo ya zama ya cika misali kaga sai zanto kana da kana da miliyan hudu da ɗari hudu misali ko amma kuma zakka yana zama wajibi ne akan miliyan biyu da ɗari biyu na farko a wata kaza amma kuma zai zama wajibi ne a kan miliyan biyu da ɗari biyu na biyu a wani watan ko kuma a wani shekarar ma suka ce abin da ya fi sauƙi shine ka haɗa lissafin a tafsirin can da muke yi da turanci wani ya ce nawa mutum zai fitar na ce za ka kasa kuɗin kashi arba'in ka fitar da ɗaya cikin na lissafi wa ta yi. kashi ɗaya talatin da tara za ka rike za ka bayar da ɗaya na ce eh, duk da hakan mutane sun kasa yi kuma wannan abin an ce ka tsarkake dukiyar ka daga shi ne ba idan ka kasa 2.5% kenan daga cikin 100 za ka kasa dukiyar kashi arba'in kai tsaye ko da kana da abin da ya haura misabin amma shi ne shiga misalin kuma hauri bai ciwo a kansa ba aka ce ka haɗa sai zato kamar ka fitar muqaddaman kenan kamar ka fitar da zakan kamar da kafa koyar da na yi bayani cewa za ka iya fitar da don hauri idan lokacin fitar da zakan ka zahijja ne amma cikin zamunan cikin wata ramadana ga wani abu nan na gaggawa ana bukatar a taimaka wa musulunci ko kuwa a wani bawan Allah yana bukatar a mai operation na gaggawa babu kuɗi kai kuma kana son ka bashi ka fitar mai da zakka domin a biya wannan bukata aka ce za ka iya fitar da zakkan sun haulin bai menene ba bai zo ba domin akwai bukatan yin haka wannan shine bayani a takaice wallahu ta'ala A na'am hmm. cewa yin tafsiri da mai jam da alaran ma wani na karantawa wani na fassarawa shin hakan sunna ne hakan ba za mu iya ce mai sunna ba mafo wannan yana daga cikin abubuwan da ake ake amaluma suke uh, saka cikin uh, al-masalihul mursala suke sakawa cikin al-masalihul mursala abubuwan da suke maslaha ce wato a mizanin shari'a kuma malamai uh, kusan gabaki ɗayansu suna ganin maslahan yin haka amma mu ce mai sunna babu malamin da zai iya ce maka domin in kace mai sunna da kake nufi kana nufin waye kenan in ma manzon Allah yayi ko kuma wa ko kuma sahabbansa sun yi to kaga wannan kuma za sha wahala bayan ka gama shan wahala kuma ba za ka samu ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya menene yayi irin wannan salo da muke yi ko kuma ma irin wannan zama da muke yi misali amma kuma irin wannan wayannan abubuwa ne wadda a shari'a idan malamai suka ɗora shi a kan mizanin maslaha kuma aka ga cewa babu abin da ya ci karo da shi kai tsaye cikin shari'a ana menene ana yin sa wallahu ta'ala tambayan karshe in akwai me ya kai ka da ma za ka fara neman hukunci sha'an nan ya kamata ka fara neman menene hukunci ne kafin ka yi me ya kai ka cikin na kai musulmi me mahaɗanka da isa me mahaɗanka da isa muna da sakaci na fitan hankali mu musulmai sakacin mu da addini wannan qadiyya aqdiyya wadda wallahi zai ka yi wa addini sallama baka sani ba sai ka riga ka fita ne kai kana kan wahala kuma kai ka fitar da kanka isa me me ina ro musulmi da isa abin da zai bata a kaidar ka kai tsaye shi ne gidan naka shi shi oxygen ɗinka a hannun shi yake in baka mai ba zai rike a wasu cikin zaka daina numfashi zaka za ka mutu ya kamata mu san cewa akwai abubuwan da a shari'a fa ba a zuwa kusa da su ba domin shi Allah karan bai yi wasa da wa'annan abubuwan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare izzarsa da mulkinsa da allantakarsa shi yasa a ranar tashin alkiyama Allah zai faɗa duk da cewa Allah ya sani zai faɗa annabi Musa ala ru'usil khalaiqi ajma'in Allah sai ya tara mutane millatul adam har zuwa karshen duniya sai ya tara mutane ba nan ya cewa annabi Musa annabi Isa zo nan a anta qulta lin nas an ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah haka yake laisa laisa qadiyya sahla shi yasa Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar wannan matsalan halalcin auren ahlul Abdullahi dan Umar yake haramun ne aka ne me yasa za ka ce haramun ne bayan kuma ga ayan ƙur'ani Allah ya halatta yake to ai ai shi bai san shirka da ya kai a ce mutum ya danganta ta zuwa ga Allah ba to kai idan kana yin ista din ista din wanne kake yi na juma'an ne ko na litinin san akwai na juma'a ai ran juma'a abin ya fara ai ko so wanne ne musulmi ya yadda da cikin waɗannan shiriri ta hmm? cikin waɗannan shiriri ta wanne ne a kai da musulmi a ke? ka yadda annabi isa an kace shi ne an kace annabi isa ko Allah ya bar mahaifinsa an wulakantar da shi ko Allah tabaraka wa ala yake wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a wani waje Allah Ta fara ce bar rafa'ahu Allah ilayhi idan ka je ka samu yaron da shiya shekaran jiya ya fara koyan larabci kace mai ga wani larabci nan fassara mun ba ma malami ne rawani ba a fassara mun me ake faɗi a nan wai ba ka iya shi wani ma'ana ba ya haka qadaya aqdiyya kamar mutum ya wata Allah yake kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi wal ardi ghayra illa Allah Allah yake sammai da kasa ba wanda ya san gaibi sai ni wani zai ce ni ma na sani me ma'anar ni ma na sani din nan Allah yayi ne Allah ya ƙarya kenan ko kuma kana ganin kai musulmi ne bayan haka hakan nan ma can don haka ne hada musulmi da wayancan abubuwa na datti da kazanta ya kamata mu san cewa abin da ake cewa at-ta'ayush as-silmi at-ta'ayush as-silmi bai nufin cewa shine ne abin da wannan munafirki kenan ai tun da kai ka ce wa mutum ka mai murnan wani abin da yake yi na aqida wanda baka yi imani shi da shi ba sunan shi ne fa sunan shi ne fa tunda baka yi imani da abun ba me mai murna me na taya shi murna tunda baka yi imani da abun me na taya murna da haka ya kamata musulmai su yi hattara shi zai iya ce maka kar ka manta ba kar ka yaudaru da cewa shi ya ce maka hadin sallah ba shi da ba bai da addini ai to shin yake maka hadin sallah sai ne suka ce eh to ni gaskiya nauyi nake ji ya ma ce mun hadin sallah min ban ce mai happy christmas da happy waye ba shi dama babu addinin aiki. bai da addinin aiki. sai zama abun koyin ka kai sai ka ba zama shi abun koyin ka ba ya kamata kai ka zama musulmin kwarai ne wadda yake da principle shine bin Allah da manzansa sallallahu alaihi alihi wa sallam ba wai ka tantana can ko kuwa aqidar ka sai zama na wata bai da tabbas kenan sai da tabbas kamar wayan su da suke yin wauta na fitan hankali shi mutum ya ce eh dama ai ai ai sai an tafi sai an tafi siyama kafin a san wanne ne Allah zai karba a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai masu faɗin wannan musamman za ka ga a irin gajirin sannan nan da ke haɗa musulmai da waɗanda ba musulmai ba wai domin ya farhanta wanda ta ba musulmai ba ya farhanta masa rai sai dinga faɗin maganganun da za su iya fitar da mutum daga musulunci to kai ba ka da tabbas kenan ba ka ma yadda hankalinka bai kwanta cewa musulunci ne kadai addini wanda Allah zai karɓa ba kana shakka sai an tafi kiyama za a sani wanne ne musulunci ne ko wani musulunci to me to me kake yi a musulunci kenan kai kuma me kake jira sai ka in kai wannan sai ka koma can ka gwada wancan mai kamar ka zama ka zama Allahu musta'an dan haka ya kamata musulmai mu fahimci cewa wayannan abubuwan they a very sensitive wallahi domin Allah bai yi wasa da wayannan abubuwan cikin alkur'ani ba bai kamata a ce kuma shi musulmi ya dinga wasa da su ba amfanin ilimin kenan amfanin ka zanto kana da fahimtar addini kenan za ka san abubuwan da a addini ana iya compromise din su za ka san abubuwan da a addini babu compromise za ka san abubuwan da a cikin mu'amalarka da su ya halarta bal akwai abubuwan da a cikin mu'amalarka da su wajibi ne Allah yake wajibi ne a kanka ka yi a gare su kamar rashin zaluntar su haramun ne ka zalunci wanda ba musulmi ba ya ga ce maka ya ta yi ta zalunci da kake to ai ai ba musulmi bane to sai ne zalunci haramun ne ala ayyi hal bi ghadd nazar an wane ne victim din zalunci din zalunci sunan ki zalunci ko da ka zalunci ɗan adam musulmi ɗan adam wanda ba musulmi ba tabba. zalunci sunan shi zalunci Allah zai kama ka kaga yanzu wajibi ne akan ka yi masa adalci haramun ne akan ka ka zalunce su Allah ne ya sanya duk waɗannan hududan kuma abubuwan da ba za ka kai a gare su lakum dinukum wannan ai addini ne addini suke yi addini suke ya bambanta da ya samu aihuwa ka ce mai Allah ya raya ya yi rashin lafiya ka ce Allah ya kawo sauki an mai rasuwa ka ce Allah ya baka ju Allah ya baka daman jure wannan rashin kuma Allah ya shiryar da na baya duk nan babu laifi wayan abubuwa ne na mu'amala amma ana yin abin addini ba ka jin ibnu taymiya ibnu taymiya yake kai idan akwai wani abinci da ake ci wanda ya shahara ana ci ko kuwa kasuwa da ake ci idan wannan bikin ya kusa duk wani biki da ake yi da sunan addini idan ya kusanto ana cin kasuwa kwana uku kafin bikin yace haramun ne musulmi ya kai hajjansa wajen sayarwa mu kuma ba ba rige-rige muke yi ba kwanakin baya na ga wani yaro cikin hold up yana sayar da jajayen huluna da jajayen abubuwa yake mai kai kai kai musulmi ne yake yi yake to kai musulmi ne hada ka da sayar da wannan abubuwa ya san wannan abin na menene yace me yasa kike sayarwa yake eh domin ai kaza kaza nace kuma kake sayarwa ina ruwan musulmi da sayar da jajayen huluna dan za a yi bikin Christmas misali duk waɗannan jahilci ne da ya mamaye al'ummar musulmi da kuma rashin kishin addini kai wani abin da ya shafi addinin ka kai ka taba gani idan addinin ka ya gabato kai ka taba ganin ka taba ganin amma abin nan kafiri yana sayar da dabiro Ramadan ya gabato an fi cin dabino ko sai kaga kafiri ya siyo tirelan dabino ce ya ya ce ai Ba ga Ramadan ya sunan to ba ai ba kiri ba ka taba gari me yasa to kai baka da kishi ne wai me yasa baka da kishi me yasa musulmi ba su da kishi irin shi ne za ga musulmi da hannunsa shine bayanin da nake kwanakin baya cewa sai ka gama sai ka gama bada rayuwar yaro sai ka kawo islamiyya wai a yi rehabilitation din zai gama mutum ya tafi makarantar kafirai ya kai ɗansa ka je ka biya kuɗi a fatar da yaro ba na mantawa kamar na taɓa baku labari a wannan wajen kamar shekara biyu da suka wuce Sheikh Abdulaziz Yusuf Ajos yake ba mu labari wani shekara yaron balarabe irin lebanese din da suke zuwa suka zauna a can, ya kai yaron sa wani wata makaranta da ake cewa st john's yarsa ya kai ta st john's nan yarinyar nan ta ce ta yi balarabiya aka kawo yarinyar nan jama'atu sai da ta yi ridda ya tana da akwai malamai masu fararen gemu a jama'atu ya kawo ta jama'atu cewa su taimake ni yarinyar nan ta yi wai ita babu ita babu sallah shekar da yake cewa yarinyar nan mun zauna da tije masu furfura ta kalle mu haka gabaki ɗayan mu cikin ina jiran ku ne ku gamsar da ni cewa annabi isa ba Allah bane a ce ya made up her mind laifin wa laifin uban balma kuɗi ya biya yarinyar da ke da fata kuɗi ya biya yarinyar da ke da fata yi sa ba mu da kishi me yasa ba mu jin tsoron tsayuwa a gaban Allah shekarun baya a albayan na lura da wata yarinya a nursery za ta kai kamar shekara goma sha biyu a nursery 2 kana tambaye abin nan hajji ta na ce a wancan yarinya ita ma yar ajin san ce ta ce ke eh, ai baka san labarinta ba ake ne labarinta ke mahaifinta ne ya kawo ta muka yi access ɗinta muka ga cewa gaskiya abin nan level da yake mix ake makaranta ta islamic school islamic school ce Eh, sanin boko kadai ba zai sa a yi place ɗin in ta zo ta tawo daga primary school a wata makaranta in ta dawo nan maybe na zirtu za ta shiga domin arabic subject din ba za ka iya kofin ba shine suka ce ai wannan ai gaskiya daga class ɗin da kake son a saka ta ba za ta iya shiga ba yace shi in dai a cikin a cikin science din albayan za a sa ta a wani aji ko nursery one din dan Allah a saka ta suka ce to eh za mu iya hakura da ita duk da cewa shekarun ya yi nisa da na ƙananan yaran nan amma za mu sa da a nausaki don Allah ku ya guji ku suna suka ce to amma yaya yace yarinyar nan ba ta ba ta son jin zancen rufe kanta kamar rufe kan ba wai ta sa hijabi a kamar rufe kan ba ta so jin sa'annan idan ta tashi cin abinci za ta rufe ido ai addu'a wannan ɗabi'ar zuwa ne ne ka je ka biya kuɗi ba sai da ka shawo wahala ka cire kuɗi ka je ka biya a fatar maka da kanka domin tsananin rashin kishi da ya ga haka hankalin shi ya tashi kuma yarinya a hana ta tafi hannuwa ta ita fa ita fa ba zai yiwu ba sai ta rufe ido ta yi addu'a kafin ta tafi duk yadda za ka yi babu ita shi ne yake bai shi bai ga ta zama ba sai ya ɗauko yarinya ya kawo ta albayan yake dan Allah a yi hakuri dan Allah shi a taimake shi in dai within fence ɗin albayan ne dan Allah sa ta kuno zirwan ne ya yadda wannan ma wannan wannan uba san kenan akwai uba dabba wadda shi bayan ya gano hakan ma zai ci gaba da barin yarinya kun cin kun san cewa akwai yara da suke yin ridda tun a JS3 wadda sai sun gama NYSC tukunna za su faɗa iyayensu tun a JS3 yanzu haka abin da ake yi kenan to laifin wa ba kai ka kai shi ba ke kai ya ba ka sai kai shikenan waye waye shikenan ka ka faɗa kowa a gida in an ce kai sallah kai sallah 20s3 akwai yaron da ake bada labarin shi a can 20 s ya yi ridda amma in sallah ta zama dole an rutsa da shi zai yi in sallah ta sale shi a waje ba zai yi ba domin haka sai ya zanto sai da suka yi sponsor ɗin karatunsa ya gama digiri ya je NYSC ya dawo ya faɗa wa iyayensa yake shi mutum ya siri ba ya accepted Christ into his life. Laifin wa kowa sai ya tana don abin da zai tsaya ya faɗa wa Allah tabaraka wa ta'ala akan kansa da addininsa da kuma akan amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya damta mana su ayan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'o'in mu gaba ki daya Ya sanya wannan sakamakon wannan ibada da muke gabatarwa cikin mizanin kyawawan ayyukanmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata karshen mu hada subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk